Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan maraicen a cikin muhawarar Studio Kalangu. A yau muhawarar Studio Kalangu za ta tattauna ne kan halayya da ya kamata a ɗauka cikin kare kai ga cutar coronavirus musamman ma a gun yara. Yaya za a kare yara ga cutar coronavirus? Me ya kamata iyaye su yi? yaya rawar gwamnati da abokanan hulɗar bunƙasar da ƙasar Nijar take yaya za a ilmantar da yara game da covid-19 kuma a wani yare domin samun duka wa'annan amsoshin ne muke tare da malam kailu midu abdul nasir dan kungiyar save environment a nan cikin ɗakin magana barka malam nasir haka kuma a ta waya muna tare da mamman shaibu ibrahim dan kungiyar ccnag barka malam mamman barka haka kuma muna tare da malama halima salmai ta sos 5 e salamu alaikum malama hajiya wa alaikum salam to barka bidiyo kalangu madalla muna muku barka kuma muna muku godiya da amsa kira da kuka yi ni rakiya arimi ke gabatar muku da wannan muhawarar a baya an aiwatar da matakai daban-daban an ambaton bayanai sanarwa da waye kai da dama kan cutar coronavirus da ke addabar mutane game da batun wayar da kan jama'a mun karkata ne a wannan maraitan ga yadda za mu iya kai ga bangaren yara al'ummar da bata da karfi da kuma marasa galihu malam nasir kudan ba mu takaitaccen bayani game da ita kungiyar taku ta save environment to alaikum alaikum salam eh, da kun ka gayi sunana abdulnasar kailu midu mm-hmm. eh, mm-hmm. ni ne abun ga coordinator rh in save environnement to save environnement ong ne kungiya ce da shi na nan e, eh, abun ga dans la protection de l'environnement cikin kare yanayi mm-hmm, to in an ce environnement an ce mutane kuma to wanga abun ga ciwo da ya zo shi kuma mutane ne shi na nan ga kama mhm, mhm. mu kuma cyber environment mun ce waito insha Allah sai mun kawo mu kuma contribution in mu na ku kokari na mu kokari cikin yaki da cutar ta mu gan abin da muna iya yi to madalla eh. wani wurare ne ita kungiyar ta ku take aiki to ba mu jima ba da mun ka fara mhm. muna da apipre shekara dai da watannu don ka apresa mm, mu on intervient plus On muna na muna aiki jamai da doso da falmai to falmai partenaire um, on a des partenaires on a des partenaires mm-hmm. de ne sun ka falmai in to muna da projet de muna so muna so su falmai da wajen su abunga mm-hmm, mm-hmm. sauran region su kuma wannan da proje mai ba mu hara ba kuna da ayyukan da za ku yi amma ba ku hara ba to zan dawo gare ku insha Allah malaman man shaibu kuna tare da mu ina nan tare da ku to madalla eh za ku dan ba mu karin bayani ko kuma in ce ku dan takaita muna ita kungiyar taku aha to eh, da farko ina gaishe da kowa da kowa da mhm. ma sauraron wanda suke sauraron mu mhm. shahin wannan forum namu da muke yi a mhm. cikin wannan studio na na kalango Eh, Suna na Mamman shirbu Ibrahim, mm-hmm. ne ke kula da communication na kungiyar eh, tamu ta CCNAG. Mm-hmm. Mm, CCNAG dai kungiya ce tamu ta yara matasa. Mm-hmm, muna zawa muna ba da mu wajen kare hakkin yara. Ita da ruwa da lamfa. Din da aka ce dai hakkin yara, to in sha mu Allah za ku gamu mu muna kawo mu don dai mu zama kare mun kawo mu. cikin kare gani eh mhm. wannan haƙƙi na yara ya ci gaba balle a cikin wannan ƙasa ta mun ta Niger wa'anne wurare ne ita CCNAG ki take aiki CCNAG da farko dai akwai biro national biro na ƙasa da ƙasa mhm. kun muna da me ake cewa biro regional a mhm. kowane region a cikin Niger akwai biro in CCNAG mm. eh, akwai a Doso akwai a Agades akwai a Tawo Difa duka region dai a nan ma niyami akwai biro regional kuma akwai biro hallo kuma na kasa gaba daya to madalla zan dawo gare ku insha Allah malama halima kuna tare da mu ina sauraron kirkiya to malama halima ku dan ba mu bayani bisa kan ita kungiyar taku ta fev to masha Allah SOS dai ba ya kungiya ce kungiya ce mai fafutuka Ka wajen kare hakkin mata da yara mm-hmm. kamar musamman ma mata da yara wanda ke fuskanta wulakanci da wani kalubale cikin iyali mm-hmm, mm-hmm. Wane wurare ne ita kungiyar taku take aiki mu kaf cikin haɗin Nijar kowa an samu babu inda bamu je ba cikin haɗin Nijar babu inda bamu sa gaba su dai magusu da arewa duk mun sa mu kuma mun sadu da mutane wanda ke fuskanta irin wannan abubuwan kuma tare da su mun samu mun magance waɗannan matsaloli matsaloli to madala Allah eh, tambaya ta ta farko a game da yau dai takin da muka taka na halayyan da ya kamata a ɗauka cikin kare kai ga cutar coronavirus a gun yara to wani hatsari ne ga yara dangane da wannan yanayin na cutar coronavirus a jahilima to tabbas coronavirus gaskiya ne tun da wallahi a yau ma mu mun ga mutanen da aka ɗauka za a kai su makabarta da idan mu mun gani eh, mun gani su yanda ake a kai su mun gani su cikin ledodi kuma mm. mutane mai suna suna gani ana kenan wannan cutar cuta tabbas ne kuma ya kamata a ce kowa ya kare kai shi ya kare maharin shi ya kare wanda ke tare da shi to sai muka gani gari ya waye yara su an mutu da su wannan kariya ana sako su a titi kamar yanzu in kika zo da marici lokacin da dan sanyi sanyi ya fara duk sai kiga yara sun yi ashirin suna buga balo ko suna guje-guje tare da juna ana kama juna kin gani irin wannan yana saba ma matakai da aka ɗauka na wajen kare kai to kuma mu yanzu muna ganin kamar an yi komi da komi an manta da yara mm. su kuma yara su ne arzikinmu mm-hmm, mm-hmm. kenan kuma adiba nasu bangare a ganin wata irin kariya ce za a kamu. To madalla zan dawo gare ku insha Allah Malam Nasir ta yaya za a wayar da kan yara ga kan cutar coronavirus? To da hari abinda ni ina iya ce biskan yara. Mm-hmm. Deja mun san yara kamar ba wani abu ne sun ka sani uhm, uhm, uhm. Eh, an kamata a yi sensibilisation a wayar da kai a wayar da kai kamar sai wajen uwaye da ubannin yara wajen su ne ana harawa a gaya musu kamar matsalan da ciwon ga na iya kawo wajen yara wasu yara wata rana ko an gaya musu su kamar wajen su wasa ne mhm. eh ba su ba su liban papran da sawo su ba su daukan shi da gaskiya ba su daukan shi da gaskiya mhm. don nan an kamata a sa karhi a gaya mutane wajen su wajen fara in yara ne a kwatanta musu duk abun da ya zo kamar wajen yara ne wata rana shi na iya farawa mhm, yaro na iya hita ya ta yayi ya yi abun ga yayi wasa ya ga wani abokin shi da shi na da kiwo yaron nan ya sa kiwo gare yaron nan shi kuma ya kawo ciwon gida cikin gida cikin mm-hmm. ko ga an yi masala wajen nan ko mm-hmm, mm-hmm. to ni dai nan da na gani a hara wajen uwaye da ubannai yara a gaya musu da su san abun da suna yi su gaya ma iyayensu da su zamna gida kuma abun eh, da gwamnati ya gayi kama a wanke hannu a saba vet in nan a kwatanta musu kakan da ana yi su saboda eh, su kare kansu to zan dawo gare ku insha Allah malam mamman kuna tare da mu ina tare da ku to malam mamman a matsayin ku na kungiya da ke kula da kare yara ta yaya za a wayar da kan yara kan cutar covid-19 kuma ta wani yare gaskiya yare dai an san a cikin Nijar muna da yare da yawa haka ne haka ne ko mhm. Hausa ina kira ga uwayen yara mm. mu da ta sai sun eji mun sa gaba ayyukanmu gaba daya mhm. biskan yara kamar yana na hudu muku mhm. mu don dai mu ceto hakkin yara mhm. gaskiya ne cutar covid business tana nan a cikin wannan kasa ta ta nija mhm. za ka iya gani kuma a yau uwaye duka ko manya ana cikin gida wannan abu da ake ce ma confinement kowa ya shiga gida yana zamne mhm. amma in ka fito waje za ka ga yara su ma suna waje suna nan suna ta wasa ita kuma wannan cuta ta covid business cuta ce lallai da bata bar babba ba bata bar yaro karami ba shi ma tabbas kowa ma kamawa take uwayen yara su ne na farko wanda ya kamata a ce sun sa yaran su gaba dan gani sun yi application measure de prevention in wa'annan na kare kai mhm. gare wannan cuta yauwa mhm, mhm. a koya ma yara wanke hannu a mhm. koya ma yara zama me ake cewa gaisuwa wannan da ake yi ta wannan da ba a ba tare da an ba da hannu ba ba da hannu ba mhm. yawa na distanciation me ake cewa tsakanin tsakani mhm, a waɗi ma yara ko da sun hito waje za ku iya gani yanzu yara sun hito waje yanzu in suka ga vet abin ya kuma musu abin wasa haka ne sai su iya ɗaukan shi ko ko cikin pubel ma sun gani sai su iya ɗauka su ganin su kamar wannan cuta da ake na ana magana a biskanta akwai yaran da har yanzu ba san ma wata irin cuta ba ce amma uwaye sun sani har yanzu kuma su zo ba suka zama da su su kwatanta musu ba uhm, uhm, uhm. ba su faɗi musu ba ga illata ba su faɗi musu ba ga abin da ya kamata ake yi ana kare kai ko rai guda ne ne yanzu ko ko in ce na ƙungiyarmu shine zuwa ga yara almajirai yara wannan almajirai wanda suke hutawa kullum suna zawa bara barar da suke yi ya haɗari suke sosai su busta da mai basu ba Mhm. musu da mai basu tabarulluka wanda za su iya wanke hannu mhm. za ku iya gani kowa yanzu a cikin wannan kasa samu ya dauki measure da precaution in shi na kare kai amma mhm. an manta da almajirai su ma mutane ne kamar kowa to gaskiya ina kira dai kira na yanzu dai shine gare da izotur ONG manya-manya da su taimaka su ga wa'annan almajiran su ma a kawo musu gudunmawa. To Madalla zan dawo gare ku insha Allah. Malama Halima kuna tare da mu? Muna tare da ku rake ina sauraron ku. To malama eh, mun ga kowanne irin nau'in sakonnin wayar da kai. Mun ga kowanne nau'in sakonnin wayar da kai. Shin kuna ganin cewa wa'annan sakonnin sun dace da yara? To wallahi sakonni sun dace kuma ni korafi na guda ne abubuwa ne sai a tele da radiyo. Mm. To ina mai mara galihu wanda baya da telan baya da radiyon. Mm-hmm, mm-hmm. Kaka ne za a yi sako ya kai shi. Mm-hmm, Kin ga wannan ma abu ne mai mahimmanci. In ba haka nan ba, ni yadda na ce kaman wajen yara. mun sakonni wajen manya ya kai gare mu yanzu yau duk gidan da zaki shiga kinga an aje dan so da ruwa da komi na wanki ana ɗaukan matakai sosai amma wajen yara nake kowa a yi da warin shi a diba sobobinsu warinsu a samu a gwado su ko a tele ko a radiyo suna gwadawa yanda za a yi sai ki ga abin ya hankalin a ah, to kun ga wani kamar yana ganin kamar ga warin shi ne ya iya to shi ba kaka baya yi ba aiki da abin da warin shi ne sai ya zamanto abin ya ya zamanto kamar na gasa kenan sai yi gasa irin aboki da shi sai ya koya kuma in kika diba mafi yaran da kwan duka sun iya wanke hannu da sabuli ba wannan hannu da sabuli ba sabo bane ba sabo ba yau ba ake ba yau ba ake faɗakar da mutane da kuma in kika je ekol ekol da akwai su wannan matakan wanke hannu da sabulu amma na wajen tari na wajen cuɗayya da juna wasu abubuwa sabbi da suka shiga su ne ya kamata a ƙara jaddada a ƙara wanke eh, waye kan mutane da sosai mhm, mhm. amma in wajen hannu ne yara sun sani kuma ko a gida zai ki ga yara suna aiki da abin da aka gaya musu mhm, alakwai wato dai ana iya cewa dai wani sakonnin ba su fahimtar da yaran ba. Ba bai fahimtar da su bane kamar saƙon ne yadda zai ya kai gare su. Ya kai gare su. Mhm. Kin ga kamar musamman ana iya ɗoka a unguwa haka. Mhm. A samu wani ɗan ili za a ɗan tattara yara kamar yadda ya kamata matakan zama yadda za a yi a sa kamar mitir biyu tsakankanin a samu yara ko goma sha ko wani abu a zamnar da su a kwatanta musu uhm, uhm. kin ga wannan zai shiga kan gashi na suna gani yadda ake faɗi ana magana kuma gashi suna gani uhm. in ma wazin su ne in ma babba gaje su ne suna ganin shi amma yanzu kika ce radio ba kowane yaro ba zai tsaya saurari radio amma suna kallon tele kuma in babu telan kenan kin gani sako ba zai kai gare su wanda a gaskiya marasa galihu ne suka je wasu wurare ina suka ga fili ina suka ga wuta ma ba zai su ga fili ba zai su gani abin da ke ake yi cikin fili mm. kenan ana iya zuwa unguwanni akwai unguwanni cikin ya mai yau inda ana iya aje mm-hmm. a waye ma mutane ta a faɗakar da mm-hmm. to wannan duk sai an yi tsari da tsari ke sa kamar yanzu sun suna nan masu kula da matasa da komi suna iya su yi wannan tsari mm-hmm, su eh. kuma matasa unguwar su ma suna iya su ɗauki kamar in su sun ba da baya sun tafi su kuma su kula da na bayan ana iya ai haka na a ce to mu mun faɗakar da ku gashi nan amma akwai yan bayan ku yara ƙanana ko iyan ku ne ko ƙannun ku ne kuma ku kai sako gare eh, to zan dawo gare ku eh. insha Allah malam Nasir kun ga dai an yi ta sakonnin waye kai da su sauransu dai cikin talabijin da su rediyo shin ana iya cewa wannan sakonnin ya dace da yara to ni mu abin da muna iya ce kamar ba a ba da ya fayi fi zama kamar ya fayi fi zama babu isasshen waye kai da waye kai da ana mhm. nan ga wajen yara mhm. paske wanda ana nan gwadin tele da radio mhm. eh, tele wajen journal dai ne kuna ga wata rana ana yi wani explication da ana eh, yara su kun basu basu kallon abin ga labarai kun gane radio ma har yanzu abin da ta gayi yara ba su sauraron radio to yalla ku ga abin ga yanzu rezo sosiyo inga da yanar gizo mhm. masu whatsapp yaro yau ko bai da portable ne shina ɗaukar portable in mm, ah, mahaifan shi ya diba wasu abubuwa video da suna ba da dariya abinda hajjia ta gayi haka da akwai mutane da suna iya yin sketch mhm. da shina waye kai yara mhm. to ni da abinda na gani kamar mutanen na. an kamata a kira su ne a gaya musu su su yi abun ga nasu contribution in sensibilisation na wayar da kai eh, mm-hmm. Mm-hmm. saboda yara kuma ya kai wajen su mm-hmm. eh wajen wanke hannu tun ba yanzu bane ana gaya ma yara su wanke hannu na ta yi cikin wasu kauye hal agadez kauye agadez na gani na ga cikin ecole dole ne hal kana shiga class sai ka wanke hannu Eh, sun ka yi wani fabrication in na abin ga planche da abin ga da pompo da bidon ba pompo ma ne paske ah. ba pompo can mhm. da bidon da akwai wani waje da ana azu safun mm -hmm. ana ce ma yara hala suna shiga class su wanke hannunsu mm to abin da ba mu sani ba cikin eh, wanga covid-19 da ya zo mhm. shine vet in babet in ma yanzu ba kowa ba ne shi na ese ba babet in nan yara ma in an ce musu su su sa babet in kamar shi na jenan su kun gane ba su jin daɗin ba su to ni da da gani na an kamata a yi obligation su ne a tilasa su su sa eh to malam abdul nasir me kuke yi don wayar da kan jama'a a game da cutar covid-19 wajenmu wajen mu sensibilisation in ne muka fara wayar da kai wayar da kai ne muka fara mhm. e, mun yi sible karce karce in yamai mhm. mu shiga cikin su da shugaban karce mai garin mhm. e, su ba mu izini mu yi fase maison maison kamar gida gida mu kwatanta musu abun da ana yi kuma mu kawo contribution in mu inda abun da muna iya yi to mu ong abun gani national ne ba wani abu babba ne gare mu ba mm-hmm. muna nan ga neman wajen partner in mu mm-hmm. su kuma su zo su kama mu mu eh, kawo contribution inda muna iya kawo ma population in mm-hmm. to madalla zan dawo gare ku malam mamman kuna tare da mu ina nan tare da ku to malama a matsayin ku na yan kungiyar wae eh, kare yara me kuke yi don wayar da kan jama'a game da cutar ta covid-19 game ga cutar covid-19 abin da muke yi mm. wannan kadar namu na ccn ag shine sensibilization wayar da kai wayar da kai mm-hmm. madalla mm-hmm. Eh, muna yin shi ne biskan internet kuma muna yin shi ne biskan tele amma wanda yawa wanda muke yi biskan internet ne eh muna tura message muna yin video muna ɗorawa kan me ake cewa page mu muna fartaje tare da sauran mutane don dai mu faɗa musu ga abin da me ake cewa cutar wannan ta covid-19 take ciki ga yadda ya kamata kuma yara a kare su wanda muka yi eh, muka so mu yi activity in sensibilization in wanda za mu je zuwa ga almajirai saura da mun yi so guda mun tara almajirai mm-hmm. mun raba musu bavet tunda ko da yake bin mu da phone inda za mu iya yin mu sayo vet in wannan wanda ake saidawa mhm. eh, a can wajen likita mhm. ba vet ne muka yi na eh, mai ake cewa kyalle tishu mhm. wannan konsisa in yaso sai muka raba ma yara almajirai a mantan kuma hallo muka yi sensibilizan su muna nema gare fartinar da sauransu don dai mu samu fon inda za mu iya kawo gudunmu biskan teren yadda za mu yi mu faɗakar da yara mu waye musu kai sosai wannan abun yana cikin ramu sosai muna son mu yi wannan aikin gaskiya na eh, sensibilizan yara biskan teren balle zuwa ga yara almajirai wannan abin ne da ke damun mu sosai tunda muna ɗaukar su yara ne wanda in sont très très vulnérables in sont très vulnérables kuwa su yau busu da wanda zai iya kama musu biskan wannan abu mu kuwa taɓa yi ba cikin zance ko cikin tele gashi na an ce muku yau tunda aka fara sensibilization ga wata ƙungiya guda da ta je wajen yara ta mm-hmm. musu wani abu gashi haka mu ma sai sai ni kokarin mu muke yi cikin fon mu ne muke nan hudawa mm-hmm. muna yin wa'annan sensibilization in. to madalla les autres partner on demand dollar fa da biyan bien zai dai kuna bukatar su taimaka muku muna bukatar su taimaka mana gaskiya dangane kowanne mm-hmm. me ake cewa kush social kowanne mutum a cikin ƙasa wannan eh bangare na cikin wannan kasa ta mu ta Niger ya zama daya ya zama ya samu labarin wannan cuta ta coronavirus kuma ya kare kanshi yadda kowa yake kare kanshi. To Madalla za mu dawo gare ku insha Allah. Hajiya Salamatu. Ji ina ji. To Madalla Hajiya Salamatu me kuke yi don wayar da kan jama'a game da cutar COVID-19 a matsayin ku na kungiyar FEV? To Hajiya Rakiya yanzu dai mu dai ba mu fara aiki takamaimai ba mhm. amma muna tsari mun tsarurruka da dama mhm. wanda zan yi wajen mata da wajen yara mun yi tsari sosai to yanzu muna jiran mu samu wani dan tallafi sannan mu fara aiki mun san cewa tsakanin yara masu eh, hatsari ma za a iya cewa muna samun wasu waɗanda suka fi tsunduma cikin wannan hatsari fiye da wa'ansu musamman ma yara da suke kan titi yaran da iyayensu ba su da ƙarfi yaran da ke mm. da rauni da kuma yara almajirai da dai sauransu shin mm. wa'ana al'ummar ba a manta da ita ba a cikin wannan kokarin yaƙi da cutar coronavirus? To mutane suna iya ta kokarin su ke sa abin aka ce dan in yawa ba ya jin mai. Ba ya jin mai. Abin ne zo ya girtsi kowa ya girtsi yan ƙasa gaba ɗaya mu duka abin ya zo ya mamaye mu. To amma duk da haka nan mutane an ɗauki kuzari wajen bangaren gwamnati wajen bangaren fara hula kowa dai ya zamaye ya damtse ana ta aiki yadda ya kamata. Mm-hmm, to mm-hmm. akwai wata 'yan shawara da zan kawo saboda kisan kamar abdel eh, wani orange su mm-hmm. mu suna da yan motoci wanda ana yawo ana wake-wake ana dare-dare mm-hmm. daga an wara yara zawa suke mafi yawa mm. yara ke zawa kin ga mu ban ya ban mu zuwa mu suna kallo mm. to irin waɗannan motoci ana amfani da su ana iya amfani da su a je unguwanni ko nan bisa manyan hanyoyi a tsaye da gwada yara masu yin yara wanda za a ɗauka su yi wannan ɗan wasan kwaikwayo mm-hmm. ana yi sun ganin yara za su su gani ga warin su nan sun suna faɗakar da su mhm. wanda suka gane da yanda inda aka sa gaba mhm. kuma za su gane sosai su ma kuma za su fahimta da abin da ake faɗi mhm, wani kamar gudunmuwa ce na kawo wannan motoci ana iya amfani da su kin gane da irin motocin da nake hudu na gane na gane motocin da ake budewa ana sa musu waƙoƙi suna rawa busa ba ke mhm, mhm. san daga an hwara bayan Allah suke ga taruwa suke na wurin haka ne almajirai nan anan dai dai yin wata kashe ta anan ake yi gaskiya ba nan in aka zo aka tsaya mhm. suka ga warin su na wasan kai kwaikwayo za su tsaya abin sai ba su shawa da fari kuma za su gani ashe sako ne suka kawo su gaya haka ne suna doka ba eh, Allah sa su ji ba amin amin zan dawo gare ku insha Allah malam malam Nasir eh shin wa'annan al'ummar kamar su almajirai da dai sauransu kuna ganin an manta da su ko kuma in ce ku me kuke yi dan kuke yi dan a tallafa musu ko kuma a waye musu kai yaran nan da gaskiya manta da su kamar ba cikin abun ga inga ba kadai mhm. cikin ciwon ga Allah ya shugo biliye. kullum ana manta da su cikin al'amuran kasa Allah don ka ni na gani ba aiki kaɗan ba ne mm-hmm, mm-hmm. akwai ONG da yawa da suna nan saboda zaman yaran nan suna mm-hmm. ke hawaii su suna cikin protection protection de l'enfant to yalla suna nan ga yi kokarin su wani waje amma ni ban nan gani kokari da rai to ba da Allah za mu dawo gare insha Allah malama ma kula tare da mu ina tare da ku kun ji dai abin da hajiya da kuma malam nasir ya suka hodi a game da yaran nan dai almajirai da dai sauransu da suke kan titi kamar yadda ɗazu kun kace kuna ƙoƙarin ku akan ire-iren wannan domin a kare su suma da cutar coronavirus me ya wajaba a yi wa wa'annan yaran dangane da wayar da kai ko kuma tallafawa domin yin aiki da kuma rigakafi kamar tun ɗazu yadda ke gaya muku ko mhm, mhm. yara wannan almajirai a wannan ƙasa mu barkewa wannan cuta ta coronavirus a wannan ƙasa mu yanzu wajen wata guda ko mhm. eh, har da kwanaki. Har da 'yan kwanaki. Ba ku gaba dai yanzu dai a tele dai ko ku ji a radio an ce muku ga wani babban mutum ko ko yanda ake ba da gudunmawa wannan ana ba president wani authority ana ba su da gudunmawa su je su wannan. An sa ko da 'yan santim ko a ce mil faran cikin wannan kare yara almajirai ba mhm, amma mhm. su kuma suna cikin ƙasa tare da su muke a zanne mhm. kuma an san yadda suke cikin halin da suke ciki zancen na sarkin kenan hmm? zancen na sarkin kenan da ya ce an manta da su gaskiya tun da yanzu su dole ne sun mutu sun nemi abinci su hutowar neman abinci aka san wani irin matsala suke gamuwa da shi akan hanya mm-hmm. dole ne kuma sai sun mutu sun nemi abinci sun yi bara sun samu abinci mm-hmm. ko da ce wannan dai abincin da suke fitowa mostly me ake a yi wannan in su a kare su a ba su abin da za su kare kansu su dai su wuta su je su yi bara su nema abinci muna kira gaskiya ni dai kuka na da kiran da nake ma gwamnati su duba yaran wa'annan a taimake su su ma yanda ake taimakon kowa a kawo musu gurin nan mawa su To madalla. kare kansu zuwa ga wannan cuta ta covid business Allah dai kare mu gaba Amin amin ya rabi. Ta yaya za a yi a kare yara ga cutar coronavirus? yadda za a kare yara cutar coronavirus mhm. yara almajirai kuke faɗi ko da yara na cikin gida gaba ɗaya a fara da su da yara almajirai sannan a je ga na cikin gidan yawwa yara almajirai mhm. in san samu ne gaba ɗaya yaran wa'annan kowanne malam da yake rike da almajirai yana koyar da su mhm. shi za a fara zuwa na farko tunda shine faran yansu shine uba shine uba a gare su a zai zuwa gare shi wannan malamin ai sensibilization aka yi sensibilization a waye mishi kai a waye mishi kai yawa a mm. waye mai kai in so a bashi mm, taimako na sabulji da eh, musuwa da sauran abin da ake kare kai zuwa ga wannan cuta mm. in ya so shi da yake shi ne faran su shi ne uwa a gare su mm-hmm. sai ya koya ma yara wa'annan mm-hmm. ga yanda ya kamata su kare kansu mm-hmm. ga yanda ya kamata su saboda wannan cuta illa ce gare kowa da kowa ba ta bar yaro ba ta bar babba ba ba uh-huh. vacin wa'annan da ake rarraba ma kowa uh-huh. shi ma irin wannan a kawo ma malam shi ma a bashi in ya so shi ma sai ya koya ma yara ga yanda ya kamata su yi uh-huh. kare kansu ga yanda ya kamata ake fortan su da abin da zan iya faɗi to madalla zan dawo gare ku insha Allah malama halima kuna tare da mu Ina ta da su rake ina saurare. Wa'anne irin halaye ne a matsayinku na uwa eh, uwa kuma hallau matsayinku na 'yan kungiyar kare yara wani irin halaye ne iyayen yara za su ɗauka ga 'ya'yansu? To mataki guda dai kamar yara wanda suna tare da iyayensu. Mm-hmm. Ai kokari yara a musu sutura a killace su a gida. Mm-hmm. Eh a ba su kulawa sosai a kare su a zamanar da su a gida mhm, mhm. kuma a cikin gida a ba su daman inda akwai tele su yi kallon tele mhm. in babu tele a ba su dama ko cikin gida su yi ka yan bire su saboda yaro in ka killace shi wuri guda to za a yi ɓanna kenan ko ta wata hanya ya samu ya huta amma a cikin gida in ya san da ana ba shi dama ya yi wasa ko wani abin ga duka wannan yana yana faranta mishi rai mhm, mhm. na biyu kuma yara wannan da ke bisa titi mhm. mun kira muke ga gwamnati saboda ba ma iya ba mu iya dukan wannan babban yauni bisa kanmu idan akwai gidan marayu gida mai iya daukan yaunin waɗannan yaran a samu a killace su Mm-hmm. idan an ce a bar su wurin malam malam fashi duk sahiya yana so a je a yi mai bida inda mm-hmm. inda da zan karatu ne aka kawo zai kare su shi ma shi ya kamata ya musu kariya zai zama da su wuri guda mm. amma abin gane shi ya kamata ma shi malam ya zai yi bara ya mm. kawo musu su ci mm-hmm, to sai ya zama to su ke zuwa su yi bara su kawo ma malam ya cikin gani abu bai ba in akwai gidan da gwamnati ke iya buɗewa saboda tsokan yaunin waɗannan yaran a samu a tattara su a killace su mhm, mhm. kuma in ga miki akwai yaran da su kuma suna bara uwayensu na cin wani lungu ha mhm, ba ho ƴaƴan malamai ba ne wanda wannan ake ga su da malamai uwayensu na nan cikin lungu in mata ne in maza ne suna nan alaba da an ɗauka za a yi gudu akai akai musu duk wannan mun lura da su muna ganin su mm. muna ma zuwa muna hira da su mm. to wannan duk sai gwamnati ke iya ɗaukan wannan mataki mm. in akwai inda za a je a killace su har wannan annoba ta wuce a san matakin da za a ɗauka tun da su in sun ɗauko ko rashin lahiya bata kara da su ba ai sun sama uwayensu su kuma uwayensu in suka je can unguwa sun sama mutane mhm, mhm. an san daga ina suke fita mutanen kuma duk sahiya an ce ana ganin su suna ɗaukar disat kula suna zuwa ƙasar gari mm. suna ɗaukar faba-faba suna zuwa gari mhm. kenan wa'annan mutane ya kamata a ɗauki mataki a killace su in dai neman abinci ne suke a tabbatar musu da ɗan abincinsu na sahi da na mali mhm. wannan gwamnati ta ɗauki wannan yauni bisa kanta in dai da samuwa mhm, mhm. ga me ya kamata a mai da hankali yanzu a kai to yanda na faɗi wajen wayar da kai wayar da kai tun da har yanzu mu ma a cikin kanmu mu 'yan takarda an su yarda ba ba raba yarda ba saboda ni kamar ba sani ba so suke a gwado ba su duk sahiya a fili a cewa ne ne ya samu lafiya eh to bai kamata ba amma ni a gaskiya da ido na na gani na gani ban ga wanda ya kamu amma na ga gawar corona insha Allah a yau ma da na huta mm. na yi dan huta na fi na dan siyo magani na gani da ido na mm-hmm, mm-hmm. domin kin gani wannan abu tabbas ne mutane su san da tabbas ne duk wanda ke hanyar optar da referral suna gani da idon su su za su ba wani labari mm-hmm. to insha Allah zan dawo gare ku insha Allah malam Nasir e, wani irin halayya ne ya kamata iyaye su doka a matsayin ku na ubanni ga kuma kuma 'yan ƙungiyar kare yara wani irin halayya ne ya kamata a ɗauka don kare 'ya'ya eh mun gaye shi tun da wari da mm-hmm. kasu gaji kamar su tilasan ma yara kamar ɗaukan matakai matakai eh, mm-hmm. a wanke hannu a saba in mm-hmm. wannan duka kamar wannan abubuwa ne da uwaye sun kamata su sa aksan kama su tilasan wajen yara su kewaye su yi mm-hmm. eh, bayan wannan wajen hana hitan yaro ba a iya hana shi ya hita kullum wala shi na iya hita ba kuma sani ba mm-hmm. amma ana iya ɗauka wasu mejir a kwatanta musu da ciki sketch inga da kun ka gayi mm-hmm. an ka ce ma yaron kasu yi juye balo ya ke waya a ah, halibar skar juye balo mm -hmm. a gaya musu da kaman wasan da suna yi waje ba an ka ba su kariyin shi ne ha kamar lokaci da eh, wani lokaci ne kamar na ekol ne da an ka rihe eh, wajen karatu ekol an ka lokaci ne mhm. to haka nan ne ko wajen wasa lokaci da mhm. menene rawar da ya kamata ko kuma kuke tsammanin gwamnati ta taka da ita da abokanan hulɗarta na bunƙasar da ƙasa to kokarin gwamnati yayin da mutane sun ka gayi ma akwai mutane da yawa da sun kai karatu da ba su yarda da kiwo gaba gwamnati su ne sun san abin da ashina nan gai kasu gaji su sa mutane su yi sensibilizan mutane su kwatanta ma mutane in ma suna to cici eh, etik in abun ga santi in kamar bai da kyawu a gwadin mutum da bai da lahiya mhm. a gwade shi haka mhm. eh, abun ga wajen likita mhm. mai in ya kai ni a gwada mutane saboda su yi hankali su san da kiwo ga akwai shi ni da waje na an kamata a yi shi kamar yadda kasashen nasaru suke suna gwado mutane Mm-hmm. ni wannan na to madalla zan dawo gare ku malaman man kuna tare da mu ina tare da ku menene rawar da ake tsammanin gwamnati da kuma abokanan hulɗar bunƙasar da ƙasar Nijar eh, za su taka cikin wannan yaƙi da cutar coronavirus zuwa ga yaƙin cutar wannan coronavirus mm-hmm. gwamnati dai muna roƙon ta ta gaji haka ne association ONG su ma kasu gaji mm-hmm, dan yau farti guda a ce wani share guda ya saki mhm. abin za a iya samun matsala sosai mhm, mhm. wannan kuzari da wannan kurajin da mutane suka tashi da shi na gani suna nan suna waye ma mutane kai kowata sahiya da allah ya yi ana samun koda da a ce abin da kake da kokarin ka da Allah ya baka da basira da kake da ita mhm. kana kirkiro abubuwa na kare kai mutane ka su gayi su ci mhm. gaba da yin shi mhm. in sha mu Allah wata nan dai wannan cuta ta virus za ta kasance istuwa da ce a cikin wannan kasa ta mu gami ya kamata gami ya kamata a mai da hankali a mai da hankali zuwa ga wanke hannu wa'annan mai da prevention nan da aka faɗi da three sample in wa'annan shine wannan wanke hannun ko mutane ka su gaji da yin shi wanke hannu ka gaji da yin shi mm-hmm. wanke hannu mm-hmm. ake sa yan metar da distance wajen a sa eh, metar guda tsakanin juna mm-hmm. tsakanin juna ake portan mask si possible in dai akwai hali ake sa mask in wannan na protein mutum don baka san mutum in dai kai ka san kanka baka san wancan ba baka san wani bayan da yake. Haka Mai zo da prevention ɗin mutane su kama jiki su yi haƙuri kuma. Mm-hmm, mm-hmm. wata wannan abin hucewa zai yi bar wannan kasa ta mu mm-hmm. wanda suka yarda su yi kokari su sun ba da su sosai zuwa ga wanda har yanzu ba su yarda ba a kiran wannan cuta na? yau in aka ce ma a cikin unguwa wanda suke cewa wannan ba su yarda ba a ce musu a cikin unguwarsu ga wanda bai da lafiya to ina hudi muku sosai za ku ga wannan unguwar mutane duka kowa ya koma cikin gida wannan to na asiri ne shi kuma ba a zo ba a ce cikin unguwa ga wanda bai da lafiya ba abin wannan da gwamnati ta yi na shine na kwarai da ba a hudin wane ne bai da lahiya wane ne ya kamu da wannan cuta mhm, mhm. amma wanda suka yarda kar su gaji da mhm. ba da kokarin su mutum ko da a ce bai yarda ba ne wancan bai yarda ba mm. ka gaji da sensibilizan shi da waye mai kai a haɗi mishi ga yanda abin yake ciki mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. eh Allah ya mu gane gaba daya amin ya rabbi malama halima kuna tare da mu ina tare da ku rike ina saurare wani irin kira ne wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma gabaki daya to ga al'umma a ci gaba tunda da yanzu zan ce komi ya yaɗu wannan matakai da aka ce a bi na kariya wanke hannu da sabuli mhm. Eh, nisanta juna mhm. da rage cunkoson mutane ba a zawa a gamu a wuri guda mhm. da kamar in ka ji wani baka jin daɗin jikinka kana jin kasala masassala tari ciwon mhm. gaba da komi an ba da lamba ta an kira eh, to ko akwai wanda kaga yana irin wannan kaga yana shakkun yi kira kai yara ta gare ka da ka gane ka buga waya kai kira saboda kariyar kanka kai ma tunda lahiyar ku ta ku duka ta shiga cikin haɗari to wannan matakai duk da aka ce a ɗauka kamar in za ka yi tari ka sa kurwa hannu ka kai kai tari ba wannan matakai ne na alheri na kariya mm-hmm. kenan mutane su yi amfani da su su bi sau da kafa abin da aka faɗi. Mm-hmm, mm-hmm. To wajen gwamnati ni a gaskiya tun da aka fara na abin ina bin sau da kafa kasashe duka yadda mutane masu hannu da shi ne suna ba da tallafi mm-hmm. sai na ga wanda ake ba Nijar abu bai kai bai kawo ba. Bai kai bai kawo ba ko musu ƙara zarrafin bai kai bai kawo ba kenan kawai gwamnati ta ɗauki wani komi ta ɗauki wani al'ummarta. Kar ta jirayi wani aka ce za a jiraya wallahi Nijar ɓanna za a yi. wala za'a yana sal a ma tsaya iya eh, sal ka tsaya ka kullum a bani a bani wannan kawai mhm. mutane mu ma manta da shi mhm, mhm. mu ma manta da shi mu fara manta da shi a gaskiya mutane ba su taimaka sosai amma yan ƙasa suna gwada kishin ƙasa ina bi sau da kafa ina ga yadda yan ƙasa suke ba da himma a biyau ya zamanto na a kama juna ne wallahi mutane suna yi Yanan gwanda ne zai ka dogara da kanta da 'ya'yanta kama juna samu wannan annoba mu injiye ta ta je can ta ba mu lahiya. Allah ya sa. Madalla zan dawo gare ku Malam Abdul Nasir wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma. To, kiran da eh, mu kungiyar mu shi na yi kamar mutane su saurara abin da mezir inda an ka gayi tele ifi muna kira ne mu gaya musu da kiwon ga akwai Eh, mutane suna nan ga ce hawaii karya ne karya ne ciwo ne da ya kada eh, kasashe da sun yi girman nijar su etajini su shin duka su to ya, ya kada ko ekonomi insu kenan arzikinsu kenan da gaskiya ciwon ga akwai shi eh, kenan a yi hankali mutum in an ce mai ya yi hankali ko karya ne ka yi hankali da kanka saboda abun ga kuma ana bi rayuwa guda ne in si in ka fadar in shi baka baka samu wani in ka rayuwa ka baka sake <laughs> samu wani madalla masu rare da anan muka zo karshen muhawarar tamu ta yau cutar nan dai ta covid-19 coronavirus tana nan a kamar yadda duka waɗanda muka gayyata suka haɗi abun yi guda ne a wanke hannu a kai a kai in za a yi atishawa a yi shi a cikin kushurwar hannu ko tari cikin kushurwar hannu a sa metar ɗaya tsakanin juna zama gida zama gida zama gida ita ce ma babbar eh, matakin da ya kamata a ɗauka kare kai kare iyali ne kare kuma al'umma baki ɗaya da fatan dukkan al'ummar ƙasar Nijar musamman ma ta duniya gabaki ɗaya za su ji su kare kansu ga wannan wannan cutar Allah kuma kawo mana ta ya sa ta bar duniya ga baki ɗaya a madadin dukkan abokan aiki da suka kama mini musamman ma Halido Haruna akan na'urori ni Rakiya Arimi tare da bakin mu eh, Malam Abdul Nasir Kailu da kuma Malama Halimatu Salai a ta waya da kuma Malam Mamman Saibu mu muke ce muku ma a huta lahiya.